يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي خدوغ وطا رمضان هجرة تدهود دريخود ثلاثين ترى ya dace da 20 ga watan biyar shekara مشاكل بس muna cikin tafsirin suratu ibrahim alaihissalam kuma za mu ci gaba daga ayata 24 insha Allah a karatunmu na yau yana dauke da bayani akan cewa rayuwar ɗan adam tana da kamanni ga rayuwar bishiya wannan shine abu na biyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a suratu Ibrahim ba za ka taba samun wannan a wata sura ta alkur'ani ba wannan shine ilimi na biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin suratu Ibrahim alaihi salam قال الله تعالى ألم ترى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ka gani yadda Allah ya buga misali wato idan Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali a cikin alkur'ani to akwai ilimi da yake karantarwa da shi wannan misali saboda haka yasa yana da kyau mai da hankali duka lura da misalai da Allah tabaraka wata'ala yake kawowa a cikin littafinsa alam tara kaifa qaraba Allahu masalan shin baka ga yanda Allah ya buga misali ba <clears throat> Allah ya buga wani misali kalimatan tayyibatan kyakkyawar kalma ga shajaratin tayyiba tana kama da kyakkyawar bishiya kyakkyawar magana tana kama da kyakkyawar bishiya asluha thabitun tushenta yana kafaffe bishiya ta zamanto tana da kafaffen tushe wato tushenta yana tsayayye tabbatacce wa faru hafi sama kuma rassanta sun mimmike cikin sama saboda idan bishiya ya zama tana da tushe mai karfi to za a samu tana da rassa masu girma domin idan tushen ta bashi da karfi ba za a samu reshe ba ba za ta iya daukan rassan ba saboda haka yasa Allah ya ba da misali da bishiya kyakkyawa wato za ka samu tana da kafaffen tushe sannan kuma za ka samu tana da manyan rassa rassa da waɗanda sun miƙe cikin sama Allah ta baraka wa ta'ala ya ce tu'ti ukulaha kullahin tu'ti ukulaha kullahin مهين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس كل حين بإذن ربها wannan bishiya tana bayar da abincinta a kowane lokaci bishiya tana bayar da abincinta a kowane lokaci wato shi Allah bai yarda ya danganta wata ni'ima ga wata halitta ba sai ya hada da izinin lafi saboda shi kada yake da damar ya ba da ni'ima saboda aka tunda ya ce bishiyar tana bayar da amfani a kowane lokaci to sai ya ce bi rabbi ha amma fa da izinin mahalicinta ita bishiya ita kadai ba ta iya bada amfani sai idan Allah mahalicinta shi ya yi hukunci za ta bada amfani wa yadribu Allahu al da lin-nas kuma Allah yana buga misalai ne ga mutane ta zakaru mai yiwuwa su rika tunawa mai yiwuwa a samu mutane da za su rika tuna wannan misali wanda shi ne yake nuna mana cewa idan aka samu misali a cikin alkur'ani bai kamata musulmi ya manta shi ba la'allahum ya zakaru ana fatan mutum ya rika tuna wannan misalin a rayuwarsa saboda zai zama jagora gare ka wannan dalilin ya sa misalai na alkur'ani suke da muhimmanci gare kamar aka samu malamai waɗanda suka rubuta littafai musamman akan misalan alkur'ani irin ibn kaimi jauziya akwai littafi da ya rubuta musamman saboda misalai ya cinciro misalan allah baraka wata ala waɗanda suke cikin alkur'ani ya yi littafi kuma hakika akwai buƙatar a yi littafi akan misalan saboda ilimi ne Allah subhanahu ta'ala ya sanya a cikin kowane misali ibnul qayyim jawziya shekara 688 rabuwansa da duniya a yau Allah ya masa rahama littafansa suna da muhimmanci kwarai kamar yadda muka ce ya rubuta littafi akan misalan alkur'ani kuma ya yi magana akan wannan misalin da Allah ya kawo a suratu ibrahim a littafin sa ilamin muwaqqi'in a rabbil alami yana mujalla na farko shafi na 133 yi magana mai tsawo akan wannan misalin da Allah tabaaraka ta'ala ya bayar misali na kyakkyawar kalma tana kama da kyakkyawar bishiya ya fa shabbaha subhanahu wa ta'ala al-kalimata at bi shajarati at ba. kaga Allah ya buga misalin kyakkyawar kalma da kyakkyawar bishiya li'annal kalimata tayyiba tusmiru al'amala salihah saboda kyakkyawar kalma tana samar da kyakkyawan aiki wa shajaratu tayyiba tusmiru samaran nafi sannan bishiya idan kyakkyawa ce tana bada amfani eh, wato 'ya'yan itatuwa masu amfani sai ce wannan shine abin da galibi malaman suna suke fassara wannan ayan ta suratu ibrahim akasarin malamai suna fassara waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu da cewa alkalimatu tayyiba wacce ce kyakkyawar kalma da Allah tabaraka ta'ala yake buga misali da ita anan akasarin malaman tafsiri suna cewa wannan kyakkyawar kalmar ita ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalmar shahada ita ce Allah ya buga misali da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalmar shahada tana kama da bishiya kamar yanda bishiya take bada amfani a kowane lokaci haka kalmar shahada take bada amfani ga musulmi a kowane lokaci fa innaha tusmiru jami'al a'mali salihah al-zahira wal batina saboda kalmar shahada ita ce masomi game da duk wani aikin da dan adam zai yi musulmi ya samu lada a kansa in ma aikin na zahiri ko na baɗini matukar babu kalmar shahada aikin gaba ɗaya ba a karɓansa idan akwai kalmar shahada to duk aikin da kai sai a karɓa fa kullu amalin salihin marbiyyin lillah samaratu hadhihi al-kalima duk wani aiki da musulmi ya yi idan aka ce Allah ya yarda da wannan aikin Allah ya karba to saboda wannan kalmar shahada idan kalmar shahada ba a karbe ta ba ba za ma a karba aikin ka ba wannan shine abin da ya zo ga fassaran eh, salaf kamar Abdullahi bin abbas wanda yake cewa kalimatu tayyiba shahadatu allah ilaha illallah ka shajaratin tayyibatin wa huwa almu'min wato allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali da kalmar shahada ya bada misali da mumin kalmar shahada asluha thabitun tushen kalmar shahada a tabbace yake shine qawlu la ilaha illallah fi qalbil mu'min kalmar la ilaha illallah a zuciyar mumini ta kafu idan ta kafu wa far'uha fi sama'i to tana reshi tana ba da rassa waɗanda suke miƙewa cikin sama abdullahi bin abbas yana cewa yurfa'u biha amalul mu'min ila sama idan musulmi ya aikata wani aiki kafin a dauki wannan aikin a tafi da shi sama sai an dubi kalmar shahada shin kalmar shahadan ta yi idan kalmar shahada ta inganta to wani aikin sai a daga sai a kai shi sama amma idan kalmar ba ta inganta ba ba a daga wannan aikin a kai shi sama saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wannan misali eh, ita kalmar shahada tana kafuwa ne a zuciyar mumini yurfa'u biha amalul mu'min ila sama idan kalmar shahada ta kafu a zuciyar mumini to duk wani aiki na mumini sai a karɓe shi a daga a kai shi sama wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan misalin imani ke saboda ka kalmar shahada tana matsayin imani shi imani ash-shajaratu tayyiba imani bishiya ce mai kyau wa asluha sabitu ladhi la yazulu idan aka ce imani asalinsa ya tushen tushensa ya tabu baya kaduwa me yake hana imani ya kadu idan an samu al-ikhlasu fi saboda haka farko kalmar shahada tana zuciyarka wannan kalmar shahada dama ita ce ta dauki kalmar imani imanin nan ya zama akwai ikhlasi to idan akwai ikhlasi kalmar imani ta tabbata a zuciyar bawa don haka idan aiki za a yi za a tarar da wannan aikin akwai tsoron Allah shi yasa aikin yake iya tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ce wa tashbihu ala hadha alqawli asah wa abhar wa ahsan ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan ita ce fassara mafi inganci game da waɗannan ayoyi na alqur'ani wato Allah yana bada misali game da imani game da imani da kuma ikhlasi fa innahu subhanahu shabbaha shajarata at fil qalbi بالشجرة الطيبة الثابت ثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا الله يا بعد مثالي لكلمة شهادة wanda ita ce take tabbata a zuciyar bawa ya misalinta da bishiya bishiyar da ya zamanto tushenta ya kafu ga rassanta sun mimmike zuwa cikin sama allati la sama tudi samarataha kullahin saboda haka ko wani lokaci wannan bishiya tana bada amfani malamin ya ce wa idan ka ambalta hada tasbi in ka dubi wannan misalin da Allah ya bayar ra'aitahu mutabiqan li shajarati tauhid sabita ar-rasikha fil qalbi wannan misali ya dace da kalmar tauhidi da take zuciyar mumini kuma haka ne yace saboda ka abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake nufi a nan shine inna kalimata tauhidi idza shahida biha al-mu'min idan kalmar tauhidi aka same ta ga mumini mumini ya faɗi kalmar tauhidi ya san ma'anar kalmar tauhidi shi yasa aka ce afluha thabitu domin idan ka faɗi kalmar shahada baka san ma'anar kalmar shahada ba ko ku ka san ma'anar kalmar shahada amma kalmar babu ikhlasi a tare da ita ba za a ce asluha sabitun ba asluha sabitun tunda an ce asalin kalmar tauhidi ya kafu a zuciya to dole ne a san ma'anar kalmar tauhidi wa haqiqatiha nafyan wa isbatan muttasifan bi mujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu biha zuciyarka ta yarda da ma'anar kalmar shahada harshenka yana furta kalmar shahada gabubban jikinka suna aiki da kalmar shahada saboda haka babu shakka game da imaninka dangane da kalmar shahada wannan shi ake nufi da kalmar ta kafu a zuciyar bawa to sai aka bada misali da bishiya da ya zamanto tushenta ya kafu kalmar shahada idan kalmar ta kafu a zuciya dole za a samu sanin ma'anarta bayar da haƙoƙin kalmar shahada da kuma ikhlasi tare da aikin da bawa zai aikata to duk sa'ilin da aka samu wannan da zaran mutum ya yi wani aiki nan take mala'iku suke karban wannan aiki suna kaiwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa far'u hafiz sama'i rassan wannan kalma sun mimmike zuwa cikin sama akwai sirri game da wannan misalin da Allah subhanahu wata'ala yi wanda shine ibn qayyim jawziya yayi magana akai yace ya kamata ka san da sirrin da Allah ya saka a cikin wannan misali meye sirri meye sirri anan tunda Allah ya bada misalin kalmar shahada da bishiya da ya zamanto takafu meye sirri wajen misalin nan yace abubuwa guda biyu ne na ɗaya. anna shadarata tunda an buga maka misali da kalmar shahada da bishiya to sai ka dubi tsarin bishiya gaba ɗayanta ai ita bishiya labudda laha min uruqin dole a samu tana da jijiya tana da saiwa sannan wasaqin tana da tushe wa furu'in sannan tana da rassa wa waraƙin tana da ganye wa samarin tana da ya'yan itatuwa da take samarwa idan ka ɗauka bishiya haka nan take to imani ma Allah ya ce ka ka suranta shi a wannan tsari ya ce wa faka zalika shajaratul imani wal islam haka ma bishiyar imani take zama li al mushabbahu al mushabbaha saboda wanda aka kamanta da shi ya dace da wanda aka buga misali da shi kamar yadda ya zama to bishiya tana da jijiya to kalmar shahada tana da jijiya kamar yadda ya zama bishiya tana da tushe to haka nan addini yake da tushe kamar yadda zama bishiya tana da rassa haka nan kalmar shahada take da rassa kamar yadda zama bishiya tana da ganye haka nan ita ma kalmar shahada yadda bishiya take ba da amfani haka nan ita ma kalmar shahada wato ka kwatanta su wannan shine sirrin misalin da Allah subhanahu wataala ya kawo a nan sai ya ce to a nan idan muka ɗauki bishiya ta imani idan muka ɗau bishiyar imani me ya saiwan bishiyar imani me ya sai saiwan kalmar shahada sai ce fa'uruku hal'ilmu wal ma'arifatu wal yake idan kana neman sanin wato jijiyar kalmar shahada shine ilimi domin ilimi shi ke sa kalmar shahada ta yi ƙarfi a zuciya mutum ya zamanto ya samu ilimi game da wannan kalmar ta shahada ya fahimci abinda Allah tabaraka wata'ala yake nufi da kalman sannan a samu yaƙini yaƙini wanda ya kau da shakka game da wannan kalma to ka samu saiwoyi game da kalmar shahada to idan aka ce ina tushen kalmar shahada yake sai ya ce saƙuha al-ikhlasu tushen kalmar shahada shine ikhlasi kayi abu don Allah ka bar shi don Allah ne tushen kalmar shahada wanda kuma haka ne domin Allah bai karban aikin da ya zama to babu ikhlasi komi kyan aiki komi yawansa idan aka dubi aikin gaba sai aka samu babu ikhlasi sai Allah ya watsar ashe kaga tushen bishiyar imani shine a samu ikhlasi sai ya ce wa furu'uha rassan imani kuma fa su ne ayyukan ayyukan dan adam ba zai yuka ce kana da imani sannan ka zauna baka aiki ba kaga dole za ka kama sallah ka kama sadaka kai azumi ayyuka da ake yi ayyuka na imani wanda suna nan da yawa waɗannan su ne furu'ul a'mal furu'uha al'amalu saliha to idan tunda an samu tushe an samu rassa to sai kuma a samu amfani an bishiyar ya kamata a ce tana bada amfani sai ce samaratuha ma tujibu al'amalu saliha min min al'asaril hamida sai a dubi shi mumini da ke da wannan kalmar shahada shin kalmar shahada ta samar masa siffofi na yabo ko ku ta samar masa siffofi na kushewa ya'ani asifatul mamduha a ce wane kai mutumin kirki ne kaga ya gwada cewa kalmar shahadar ta samar da fa'ida ga mai ita wal akhlaqi zakiya ta gyara halayensa ai mutumin kirki ne to anan kalma ta yi kama da ita wancan bishiya da Allah tabaraka wata'ala ya bada misali sai ce a dunkule falgarsu su illam yata'ahaduhu sahibuhu aw shaka an yahlak abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da wannan misali gare mu kamar yanda muka san bishiya ake renonta to haka kalmar shahada ake renonta idan kai watsi da bishiya baka renonta me zai faru za ta mutu to haka kalmar shahadar da kake rike da ita idan ka daina kiwonta ka daina kulawa da ita sai a wayi gari ita ma ta mutu ka ɗauki misalin bishiya da addinika shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya na sirri wato game da wannan misali da ya bayar a cikin suratu ibrahim don haka yasa ibnu Kai ya ce wa min huna fa'alamu shiddatal hajatil abdi eh, ila ma amara Allah bihi min al-ibadati ala ta'aqubil awqat wannan misali ya isa ka gane cewa shi dan adam bashi da lokacin hutawa dole ne ya rika kulawa da ibada matukar yana da rai har zuwa mutuwarsa saboda da zaran ka daina kulawa da kalmar shahada ka daina kiwonta to sai a waye gari addinin kama ya halaka ba kama sani ba Allah ka sani ba sai ba da wani misali kuma a gaba wa ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله والذين الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah tabaraka wata'ala ya bada misali game da kyakkyawar kalma ya yi misalinta da kyakkyawar bishiya wa masalu kalimatin khabifatin ko misalin mummunar kalma ga shajaratin khabisa kamar mummunar bishiya ce kyakkyawar kalma tana kama da kyakkyawar bishiya mummunar kalma tana kama da mummunar bishiya misali ne game da rayuwar dan adam gaba daya tuffat min fawqil ardi ya to an tukkuke ta a saman kasa saboda ba ta da saiwa mai karfi kalma ce an faɗa amma kalmar ba ta da karfi saboda haka da an kama bishiyar sai a fisge ba ta da wuyar tumbukewa malaha min kara ba ta da tabbata inji Allah tabaraka wa ta'ala me yake gwada maka game da addininka addininka idan ba shi da saiwa to ba yi da wahala nan da nan ka yi asarar shi shi da irin kai mijauziya ya ce kuma ba addininka kawai ba duk wata kalma idan ba ta gaskiya ba ce to haka nan take shi yasa ake cewa wato ita kalma ta ƙarya ramin ƙarya kurare ne kalmar ƙarya ba ta tabbata kalmar ƙarya ba ta tabbata shine Allah ya bada misali duk wani abin da ba gaskiya ba ne to ba shi da wuyan tumbukewa idan kalmar shahada ce ka furta kalmar shahada ka idan ba ta da saiwa mai karfi bai wuya a tumbuke ta a jefar idan kalma idan addini na kafirci shi ma kaga kalma ce wadda ba ta gaskiya ba saboda ka ita ma ba ta tabbata ba a doron kasa ba ta da wuya a tumbuke eh, ibn qayyim jawziya ya ce yace masalul kafiri ya ba da misali na kabi a nan Allah subhanahu wa ta'ala sun mazakar subhanahu masal kalimatin khabisa fa shabbaha bi shajaratil khabisa allati tuffad min fawqil ardi ma laha min kalma idan ba ta da saiwa kamar bishiya ce da ya zama to ba ta da jijiyoyi da suka shiga cikin ƙasa fala irqa sabitu bishiya ce ya zama to ba ta da saiwa mai ƙarfi wala far'a adin tunda babu saiwa mai karfi ba za a samu rassa masu tsawo ba wala samarata zakiya kuma ba za a samu yayan itatuwa masu daɗi ga wannan bishiyar ba falafilla saboda ka in ka zo jikin wannan bishiya babu ganye ma a jikin bishiyar don haka baka samu ko inuwa a jikinta ko inuwa bishiyar ba ta yi maka shi ne ibn yace wai za ta ammala labi idan ne hankali ya lura da wannan misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar ya lura da halayen mutane ya lura da misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar zai gani haka mutane suke idan mutum wato ya zamanto mutumin banza ne rayuwarsa ba ta samar da fa'idar da za ta iya taimaka mishi a duniya babu wanda zai iya hutawa ƙarƙashinsa rayuwar gaba ɗayanta bari kuma a ce addini idan addinin ba na kwarai ba ne ba ya samar mu mai addinin hutu ko da inuwa bai samarwa bare a more shi ya ce to haka rayuwa take idan ka lura ya ce aksaru kalami hadal khalqi fi khitabihim wa kasbihim wajadahu kadhalik rayuwar mutane in ka lura zaka taras haka din ne idan mutum ya zamanto ya sabar makansa da faɗin maganganu masu kyau to za ka samu wannan mutumin yana cin moriyar rayuwarsa kuma ana amfana da shi amma mutumin da ya sabar makansa maganganu marasa kyau to za a wayi gari baya samar makansa wata fa'ida face fitina saboda yawan maganarsa zai ja mar fitina maimakon ya zama yana aunawa za a wayi gari duk maganar ta zo harshen sa zai furta saboda haka ba za ta samar masa fa'ida ba laisa laha aflun wala far'un wa laisa laha samar wala fiha manfa'a كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقول ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة Addinin kafiri komai كنسا saboda rashin saiwa addinin banza ne saboda haka yasa ba shi da amfani baya samar masa fa'ida a nan duniya ko a kiyama abdullah bin abbas ya ce wa masalu kalimatin kabisa misalin da allah Ta wa ta'ala ya bayar misalin kalma mummuna wacce ce mummunar kalma wahiyar shirku ya ce ita ce shirka da Allah subhanahu wata'ala ka shajaratin khabisa kamar mummunar bishiya ce sai ya ce ya'ani alkafir kan Allah ya bada misalin kafir ijtuffat min fawqil ardi ya zama to ana tumbuke ta daga saman kasa malaha min qarar saboda ba ta da tabbata saboda bata samu sayoyi da suka rike ta ba sai abdullahi bin abbas ya ce ashirku laysa lahu aslun ya'khudhu bihi al-kafiru idan kafiri yayi riko da shirka to shirka ba ta da tushe bare har ta samar ma kafiri wurin jigina. wala burhanun ba ta samar masa hujja wala yaqbalu Allahu ma a shirki amal idan mutum yana shirka to duk aikin da ya aikata Allah bai karba fala yaqbalu amalan fala yuqbalu amalul mushrik wala yas'adu ila ila Allah aikin da mutumin da yake shirka ya aikata Allah bai karba saboda ka babu wani aiki da yake tafiya ga Allah daga wurinsa falaysa lahu aslun sabitun fil ardi wala far'un fis sama saboda ka sai Allah ya bada ya tabbatar da sakamakon misalan nan da ya bayar guda biyu kaga ya bada misali da kyakkyawar kalma ya bada misali da mummunar kalma sai ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya kafafiya a rayuwarsu ta duniya wa fil'afira haka nan ma a rayuwarsu ta lahira wanda shine babban abin misali da ya kamata mu lura da shi wa yudillu Allahu zalimi zalimina Allah yana batar da azzalumai wa yaf'alu Allahu ma sha kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama ibn al jauziya al-jawziya yace anan Allah ya tabbatar mana mumini rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira duka Allah yana tabbatar da shi akan magana ingantacciya magana kafaffiya ba a samunsa akan magana ta rudu mumini yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah yace wannan kamar kaska ce ta ilimi wanda ya kamata musulmi ya rike da kyau man wufiqa li madannatihi wa ahsana istikhrajahu waqtina'ahu wa anfaqa minhu faqad gana ganima idan mutum ya fahimci wannan misali da Allah ya bayar ya iya ganewa ya rike fa'idar da ke tare da ita to hakika yayi babbar rabu wanda ya kasa samun fa'ida ya kasa fahimtar wannan misali da Allah tabaraka wa ta'ala yayi to hakika yayi rashi mai girma saboda Allah ya sanya fa'ida cikin wannan misali da ya bayar yace dalili أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين kai dan adam a rayuwarka ta duniya a nan iya tabbatar da kanka ba iya tabbatar da kanka akan wata aƙida ta sai idan ka samu taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mutum baya iya samar ma kansa wata fa'ida a rayuwarsa ta duniya mutum ba zai iya ba don haka insha Allah ya bamu misalai a cikin alkur'ani Allah ya ba mu misalai da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna maka cewa dan adam baya iya tabbatar da kansa sai idan Allah ne ya tabbatar da shi kaga nan cewa yayi yusabbitu Allahu allazina amanu Allah ne yake tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti da riko da kalma tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya da kuma lafiya in ka dubi alqur'ani zaka ga misalin haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul isra walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila walaula an sabbatnaka Allah ne yake wa annabi in ba da mu muka tabbatar da kai ba Muhammad da ka karkata wurin kafirai Allah ke gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila <clears throat> saboda Allah shi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya ƙarfafa mu manzon Allah da saboda haka yasa annabi ya iya tabbata akan aqida ya iya isar da sakon Allah tabaraka wa ba tare da ya rage komi ba wanda yana suratul isra'i aya ta 74 sannan su ma sahabbai ba su suka iya tabbatar da kansu ba misalinsa wanda Allah ya bamu a suratul anfali ya gaya mana aya ta goma sha biyu ce iziyuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fasabbitul lazina fasabbitul lazina amanu Allah ya yi wahayi ga mala'iku ya ce musu ina tare da ku saboda haka aikin da nake so ku yi shine ku tabbatar da aqidar masu imani ku tabbatar da imanin sahabban manzon Allah saboda haka sai Allah ya ƙarfafa ma annabinsa ya karfafa ma sahabbansa a suratu hudu alaihi salam aya ta 120 Allah madaukaki ya ce wa kullun naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka ya kai Muhammad kaga muna karanta maka labarin manzanni waɗannan labarai da muke karanta maka saboda mu ƙara tabbatar da zuciyarka ne ashe kaga annabi ba shi ya tabbatar da kansa ba Allah ne ya tabbatar da shi sahabban manzon Allah Wa ya tabbatar da su Allah ne da kansa ya tabbatar da su saboda ka san ibn al-qayyim jawziya yace in ka ga mutum ya tabbata akan aqida ta kware a duniya Allah ne ya tabbatar da shi ba sa bace ba sa bane wannan ya dalili yasa yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu iyakar abin da ake nema wurin ka shine kai imani idan ka yi imani da Allah to Allah zai tabbatar da wannan imanin naka <clears throat> ya daidaita kalmar shahadarka a rayuwarka ta duniya ka ci ribata a nan duniya da kuma lahira ibn al-qayyim yace fal khalqu kulluhum isma saboda haka su mutane gaba ɗaya kashi biyu ne yan adam muwaffiqun bi tasbiti imma ka taras da mutum Allah ya daidaita shi ya tabbatar da addininsa akan wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mahzulun bi tarki ko ka samu mutum Allah ya yi watsi da shi bai tabbatar da addininsa ba don haka ɗayan biyu ne ko dai Allah ya tabbatar da addininka ko bai tabbatar da shi ba to abin da yake iya nuna maka cewar addininka ya tabbata abubuwa guda biyu ne da farko shine maganganunka za su yi kyau ba za a rika samun maganganun banza suna fita daga bakinka ba wannan misali ne babba na biyu za a samu kana ƙoƙarin aiki da abin da kaji idan aka karantar da kai wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga kana ƙoƙarin yin aiki da wannan sunna abubuwa guda biyu ɗin nan ibn qayyim ya ce su ne alamu da suke nuna cewar Allah ya tabbatar da kalmar ka kuma akwai alamar za ka tsira a duniya har kuma kiyama ta ya za a yi aka gane shi da ta wajen magana wannan dalili shine ayar da muka karanta ayar 27 ta suratul ibrahim yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti wannan shine misali na farko mai imani abinda alama da take nuna cewar addininsa ya tabbata za a samu ta maganarsa ce tabbatacciya na biyu fa ta wajen aiki ta ina za mu samu hujjar aiki shi ma wato yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa Allah ya tabbatar da addinin mutum saboda suratun nisa'i aya ta 66 zuwa 67 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita da dai a ce musulmai za su rika aikata abin da ake musu wa'azi kaji an yi wa'azi kaza ba kyau ka bari kaji an yi wa'azi kaza yana da kyau ka kama yi kaji an ce ga wata sunna ta manzon Allah ka rike ka kama kokarin aiki da ita kaga kenan fa'alu ma yu'azuna bihi Allah baraka wa ta'ala ce suna aiki da abin da suka ji ana musu wa'azi lakana khairan lahum to wannan alheri ne gare su wa tasbita kuma shi ne fi tabbatar da ya yafi tabbatar da imanin mutum wato a wajen Allah baraka wa ta'ala saboda haka yasa Allah Allah ya ce wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima ibn qayyim jawziya yace fa asbatu nasi kalban asbatuhum qawla saboda haka zaka gane ya za a yi a gane wanda ya tsira idan kana son sanin wanda ya tsira wanda addininsa ya karbu sai ka dubi maganarsa idan ya faɗi magana yana faɗin gaskiya domin alama ce da take nuna zuciyarsa tana ƙudurta gaskiya wato harshenka jagora ne game da abin da ke zuciyarka fa asbatun nasi kalban asbatuhum qawla in ana neman sanin zuciyar bawa sai a sai a dubi harshensa idan harshensa ya tabbata alqawlu sabit ya zamanto magana ce tabbatacciya take fita daga bakinsa me yake nufi da magana tabbatacciya ibn al da jawziya yace huwa al-qawlu al idan mutum ya tashi magana gaskiya zai faɗa wanda ake cewa ka fita gaskiya ko mai dacinta to gaskiya ita kadai ke fita daga bakin bawa wa huwa ziddul qawl al batil al kadhib bi ma'ana ba a samun ƙarya tana fita daga bakin mutum kayi kokari a rayuwar ya zamanto babu abin da yake fita daga bakin ka face gaskiya idan kana gaskiya yace asbatul qawli wannan yana tabbatar da kalmar shahada ka tayi ƙarfi saboda cikin magana da kinta daga bakin dan adam babu kalmar da tafi daraja irin kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalma ce ta tauhidi tana fita daga bakinka ya za a yi mu gane kalmar tauhidin nan gaskiya ne ko karya sai a dubi sauran kalmomin da suke fitowa daga bakinka idan aka ga kai mai faɗin gaskiya ne to wancan kalmar tauhidin ma gaskiya ce wanda shine abin da Allah madaukake ya faɗa kaga kamar hisabi ne gare mu saboda kai sa ƙarya musiba ce ga rayuwar dan adam hiya a'azamu ma yusabbitu Allah bihi abdahu fi dunya wal idan kana neman sanin abin da ke iya zama dalili wanda ke sa Allah ya sa bawa ya tsira a duniya da lahira to wallahi harshen sa ne harshen ɗan adam shi ne jagoran tsirarsa a nan duniya da kuma lahira wani haza tara sadika min asibitin nasi saboda haka yasa ka duba ma mutane da ake mu'amala da su idan aka ce wane mai gaskiya ne Za ka ga duniya duk tana son shi ko ba haka bane in aka ce wane mai gaskiya ne to ka duniya tana son shi wal kaziba min amhanin nasi idan aka ce wane makaryaci ne to wallahi ba mai son haɗa hanya da shi saboda zai iya jawo fitina ga kowa tun da ƙarya ce rayuwarsa ya ce wannan kaɗai ya isa zan misali gare ka wa ya ji da ahalar sabit samaratahu aka waje ma ya kunun sai ya ce to karka ɗauka wato daidaituwar harshen kaɗin nan ribar ta tsaya ga duniya ribar tana duniya kuma tana lahira kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil a nan rayuwarka ta duniya Allah madaukaki zai tabbatar da harshenka wato zaka samu riba akan wannan gaskiya da kai da shi a lahira zaka samu riba game da kalmar gaskiya da kai da ita sai ibn al-qayyim jawziya yace kuma babu lokacin da zaka zaka fi samun amfanin wannan kalma kamar a kwanciyanka na kabari lokacin da ɗan adam ya mutu aka kwantar da shi a kabari tambayar kabari gaba ta tambaya ce akan gaskiya da kuma ƙarya saboda ka idan mutum ya rayuwar ƙarya ba zai iya amsa ta ba idan mutum ya yi rayuwar gaskiya zai iya amsa ta wanda ita ce jarabawa ta ƙarshe ga mumini na'am an baka jarabawa a rayuwarka har ka kai ga mutuwa to jarabawar ba ta ba sai an tambaya a kwanciyar kabari idan ka ci wancan jarabawa to jarabawa ta ƙari ga musulmi Allah ka samu iya ci ibn qayyim jawziya ya ba da misali da hadisin Albara ubin azib wanda yazo a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita wannan aya nazal azabil kabri ta sauko ne saboda bayani game da azaban kabari ya'ani su'alul qabri wa tasbitu fihi tambaya da ake wa mutum a kwanciyar kabari akwai hadisai ingantattu da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mubayyana ya'ani fi ahaditha sihahin akwai hadisin da yazo cikin al-musnad da hadisin da yazo a cikin sunan abi dawud akwai hadisin abu nadbara wanda ya rawaito daga abu sa'id al-khudri riwayoyin sun taho da dama misali hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al ya ce suna tare da shi ya'ani kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinaza an taba samun lokaci da aka je jana'iza abu sa'id al ya ce ga mu sahabbai ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna hazihi al-ummata tubtala fi quburiha kun ga wannan al'ummatawa ana mata jarabawa fa a kwanciyar kabari kun ga kenan jarabawa ba ta ƙare ga musulmi a rayuwarsa ta duniya ba sai an mar wata jarabawan a kwanciyar kabari wannan shi yake baka cikakkiyar fassarar ayar da muka karanta Yusuf Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah saboda wurin da ake jarabawa ga ɗan adam duniya ne da lahira ana maka jarabawa a lahira amma a kwanciyar kabari kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ga sahabbai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba idan ka tattaro hadisai da suke magana a kai wallahi suna da yawa a lokuta daban-daban mazo Allah yake ce mu sahabbai kun ga al'umma ta dinnan ana mata jarabawa a kwanciyar kabari manzon Allah ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idan insanu dufila idan ya zama an binne mutum wata wa tafarraka anhu ashabuhu jama'a sun watsi waɗanda suka zo binne shi ja'ahu malakun biyadihi fitraqun wani mala'ika yana zuwa ga wannan mamacin kuma yana rike da guduma wanzan Allah ya ce yana rike da wani kulki yana rike da kulki a hannunsa mitura hadisi dai da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahih bukhari yana babul ya yasma'u khafqan ni'al akwai littafin da ake kira kitabu sunna na ibnu abi asim in ka duba takhrijin sa hadisin 865 wanda hadisin na ya zo cikin littafin aqida da yawa hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gama na mamaci jama'a sun wace mala'ika zai taho ga wannan mamacin yana rike da wato yana rike da wata sanda ba a ka'adar zai zaunar da shi a lokacin da ya zaunar da wannan mamaci faƙala zai mar tambaya mata kulu fi hazar rajuli me za ka faɗa game da wannan mutumi da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana mu'mina idan shi wannan wanda ake tambaya mu'mini ne kala zai bada amsa da kyau zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu zai fada ba wahala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa yanda a duniya baka ji wahalar fadin kalmar shahada ba a lokacin da mala'ika zai ma tambaya ba za ka samu wahala ba manzon Allah ya ce mutumin zai ce dashe da cewar babu abin da ya cancanta abota masa face Allah la sharika lahu ya'ni wahdahu la sharika lahu Allah makadaici Allah wanda babu mai tarayya da shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne fa yaqulu lahu wannan mala'ikan zai ce sadaqta ka faɗi gaskiya fa yuftahu lahu babun ila nar sai abu da wata kofa sai ya hangi wutar jahannama zai hange ta fa yuqalu lahu za a ce masa haza manziluka law kaffarta bi rabbika kaga inda ka hanga din nan to nan ne mazauninka da dai a ce ka kafirci da dai a ce ka kafirci to da can ka tafi fa amma is amanta fa amma tun da ka yi imani da Allah fa inna Allah abdalaka bihi haza to Allah ya canza ba wannan za a baka ba sai a rufe wancan sai a bude kofar aljanna summa yuftahu lahu babun ila janna sai a bude masa wata kofa ta aljanna yana hangenta ai ba zai koyi wata wata ba sai ya yunkura bai yuridu an yan lahu zai yunkura akan zai tafi sai ya ci ah, uskun eh, kadan kwantar da hankali bayan summa yufsahu lahu fi qabri sannan sai a fadada markabarinsa sa eh, ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al-kafiru wal munafiqu mutane biyu Allah ya hada wuri guda Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kafiri da munafiki Allah ka tare mu wa yuqalu lahu za amar tambaya ma taqulu fi hadha ar-rajuli me kake fada game da wannan mutumi da aka aiko fa yaqulu la adri yace to ni dai ban san wani abu ba munafiki ma haka yake a rayuwarsa bai tabbatar da wani abu guda ba to haka ma a kabari ba zai iya tabbatar da abu guda ba wa yuqalu lahu za a ce masa la daraita wa la hadaita baka iya sani din ba har ka mutu kuma baka samu shiriyar Allah ba to shi za a fara bude masa kofa ta aljanna yuftahu lahu babun ila aljanna wata kofa ce za a bude daga kabarinsa take nuna mar gidan aljanna sai a ce masa hadha manzuluka law amanta bi rabbika da dai kai imani da Allah ka to da nan ka je fa amma iska farta tunda ka kafurce da Allah fa inna allaha abdalaka bihi hadha to Allah ya canza ba wannan za a baka ba sai a rubi su mai fitahu lahu babun ila nar sai a bude masa wata kofa da take isar da shi ga wuta sai a ce to kaga inda yanzu zaka summa yatama'uhu malik malak sai mala'ikan wato ya doke shi bil mitraki da wannan sandan kam'atan bugun da zai mar yasma'uhu khalqullahi kulluhum illa sakalai manzon Allah ya ce duk halittun Allah suna jin karan bugun da aka yi wa wannan mutumin in banda mutane da aljinu in banda mutane da aljinu akwai riwayar al-Imam Bukhari da ta zo da cewar summa yubrabu bi mitraqa min hadidin za a buge shi da wata wato guduma ta karfe barbatan baina uzunaihi ta tsakanin kunnuwansa wannan riwaya ta nuna ga inda maza a dake shi a cikin sa a kansa ta tsakanin kunnuwansa fayasihu sai sayhatan zai yi wani ihu yasma'uhu man yalihi illa sakalaini waɗanda suke kusa da shi za su ji wannan ihun in banda mutane da aljanu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ga sahabbai to wasu daga cikin sahabbai sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah kace mutumin da mala'ikan da zai zo mana tambaya da guduma a hannunsa da gwami yana rike da wani sanda to ما منا من ahadin يقوم على رأسه malakun بيده yadihi إلا illa hubila inda zalika ya rasulullahi dukkan mu aka ce mala'ika ya tsaya yana rike da sanda a kan mutum ya mar tambaya wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ba mai cin hansa ga sanda a hannunsa yana kallon ka ya ma tambaya sai mazan Allah ya ce a babu fargaba da za ka samu wajen mala'ika yana tsaye a kanka yana rike da wata sanda ko yana rike da guduma wanda zai buge ka da shi mazan Allah ya ce ba za ka ma damu da shi ba yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi zai tabbatar da waɗanda suka yi imani za su faɗi kalma tabbatacciya ta gaskiya kalmar da ta dace da amsa da ake nema Allah shi yake karfafa wa muminai da faɗin gaskiya a rayuwarsu ta duniya kuma Allah shi zai taimaka musu su faɗi gaskiya a kwanciyar kabari kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yudillullahu zalimin Allah zai batar da basiran azzalimi sau da ka gani gashi dai tambayar da za a maka an riga an gaya maka ita ga tambayar da za a maka ina matsayin manzon Allah za a maka wannan tambaya a kwanciyar kabari kana iya cewa to ai na saci amsa ko la in dai azzalimi ne wallahi basirarsa za ta bace ba ka iya ba da amsa wannan ya sa Allah madaukake ya ce wa yudillu Allahu zalimina Allah yana batar da basiran azzalumai idan aka tadi aka tada azzalumi za a mar tambaya ba zai iya da amsa ba zai rikice wa yaf'alu Allahu ma sha. to akwai riwayar al-bara bin azib kuma da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa ya atihi atin shi mumini a lokacin da aka zo karɓar ransa bayan an karbi ran shi ani zakara qabda ruhil mu'min fa qala wato mala'ika ya taho ya karbi ran mumini har da ya an kai shi kabari an kwantar ya atihi ace sai wani mala'ika ya zo fayakulu zai masa tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye mahalicinka wa meye addininka sannan waye ka tambayoyi guda uku zai bada amsa rabbi Allah mahalicina shine Allah diniyar islam addini na shine musulunci nabi muhammadu annabi na shine muhammad sallallahu alaihi wasallam kala zai ce fayanta hirhu fayakulu ma rabbuka wa ma dinuka manzon Allah yace, za a daka wa mutum tsawa a mar wannan tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hiya akhiru fitna ta'ribu alal mu'min wannan ita ce fitina ta ƙarshe wanda Allah yake bijiro da ita ga mumini wannan ita ce fitina ta ƙarshe jarabawa ta ƙarshe ga mumini idan mutum ya tsira daga jarabawan kabari to ya tsira Allah ka samu iya tsira yana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika haisu yaqulu Allah shine abinda Allah tabaaraka ta'ala yake faɗa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah fa yaqulu idan mumini ne idan mai gaskiya ne a imaninsa to zai ba da amsa mai sauki rabbi allahu allah shi ne mahalicci na diniyar islam addini na shi ne musulunci nabiyyi muhammadun annabi na shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ce sadakta ka faɗi gaskiya shi kenan tambayi ta ƙare jarabawa ta ƙare har abada sannan akwai hadisin abu huraira shi ma ya kawo labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qila lahu fil qabri lokacin da za a tambaye mutum ne a kwanciyar kabari man rabbuka waye mahaliccinka wa ma dinuka me addininka fa yaqulu zai ce rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai bada amsa cewa mahalicci na shine Allah addini na shine musulunci annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati min indillah ya zo mana da dalilai daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala fa amantu bihi ni na yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqtu kuma na gaskanta shi saboda haka za a ce masa sadaqta ka faɗi gaskiya saboda dama akwai rekod ɗin a mala'ikun sun riga sun san ayyukan shi in ƙarya za ka faɗa ma mala'ikan ya sani saboda ka lokacin da ka ba da amsa idan gaskiya ne mala'ikan zai ce sadakta ka faɗi gaskiya ala haza ishka ba shakka rayuwarka akan gaskiyar ka yi ta wa alaihi mita kuma babu shakka akan gaskiyar ka mutu wa alaihi don haka akan wannan gaskiyar za a tada kai a kiyama za su tabbatar da wannan saboda haka yasa ƙarya musiba ce ƙarya musiba ce don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu a kan wata siffa to a kanta Allah zai fadi saboda yi sa mala'ika idan ka ba da amsar daidai sai mala'ikan ya ce ka faɗi gaskiya saboda mun dubi rayuwarka haka nan ka yi ta akan gaskiya ba ƙarya kuma mun dubi mutuwarka akan haka ne ka mutu saboda ka tabbas akan hakan za ka tashi a ranar kiyama da wannan kalma ta shahada za ka tashi akwai riwaya ta albara ibn azib wanda yayi bayani mai tsawo game da tambayar da za a yi mutum a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tarji'u ruhuhu fi jasadihi za a mai da ran mutum jikinsa saboda haka wannan ya tabbata haka ne za a dawo da rai da aka cire maka a lokacin mutuwa a dawo ma jiki da wannan rai inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa yub'asu ilayhi malakan shadida al-intihar sai a turo mala'iku guda biyu waɗannan mala'iku guda biyu masu tsananin daka tsawa suna da tsananin tsawa idan suka yi wato suka yi tsawa ga mutum hankalin sai ya tashi babu tsawar da ka kaji wanda ta yi kama da muryarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mala'iku guda biyu su ne munkar da kuma annakir wanda hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen su ke. fa yujlisanihi za su sa ya zauna wa yantahiranihi su daka marsawa wa yaqulani za su ce man rabbuka waye mahaliccinka fa yaqulu zai ce Allah wa ma dinuka me addininka zai ce al-islam fa yaqulani lahu za su ce masa ma hazar rajulu awin nabiyul bu isa fiku shi wannan mutumin da aka turo muku me matsayinsa a wurinka zai ce ah, Muhammadu kuke nufi Rasulullah Muhammad inda shi kuke nufi ai manzon Allah ne zai ce wa bayan gare ka taya aka yi kasan manzon Allah ne sai ce qara'atu kitaballah na ma karanta littafin Allah na karanta alqur'ani na ga bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amantu bihi na yi imani da shi wa saddaqtu na gaskanta shi shine sai manzon Allah ya ce to abinda Allah yake nufi da yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan hadisin yana sahihu ibn Hibban da kuma al-Musnad al-Imam Ahmad akwai riwaya ta Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karawa da cewa lokacin da aka binne mamaci innahu la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwaduna anhu yani hina yuwaduna anhu mudbirin wani lokaci ne ake turo mala'ikun manzon Allah sai da ya faɗa ya ce daidai lokacin da mutane suke juyawa za su bar makabarta sun gama binne ka da jama'a sun juya daidai wannan lokaci mala'iku suke zuwa saboda haka mutum yana jin ma tafiya amma kar ka ɗauka za a bar shi da jinsa la wannan Allah ya bude marji ne na daidai wannan lokaci wanda za a karbe saboda haka yana jin lokacin da mutane suka juya za su koma gida bayan an binne gawarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kafin mala'ikun su taho ayyukan su za su zo su yi wa mutum garkuwa fa idza kana mu'minan idan dai mutum mumini ne na kwarai ki salatu inda ra'sihi sallarsa za ta zo daidai kansa sallolin da kai su za su zo daidai kanka su zauna Azzakatu zakatu an yaminihi zakata zo ta daman shi wa kana siyamu an yasarihi azumin da yayi yazo ta hagunsa wa kana filul khairati ayyukan alkhairi fa wanda ba a tilasta shi ba kamar misali sadaka sada zumunci kamar ihsani ila nasi waɗannan ayyuka na alkhairi halayen kirki za su taru a daidai kafafunka ta samanka sallah damanka zakka hagunka azumi ta kafafunka ayyukan alkhairi saboda haka mala'ikun kafin su zo an riga an kawo ayyukan an zagaye ka da su shi sa ake cewa hali abokin zama babu wanda zai zauna da kai a kwanciyar kabari sai halinka in kana sallah sallah za ta zo in kana azumi azumin zai zo in kana zakka zakkar za ta zo in kana da halin kirki ladan halin kirkin zai zo in ba ka da su haka za ka kwanta fa yi uta min inda rafi saboda haka waɗannan mala'iku za su fara zuwa ne ta daidai kan shi za su zo ne ta daidai kai sai sallah ta ce ma ki bani madhalun ai in dai ta gefe na ne ba inda za ku shigo saboda ya kula da sallah ta gefe na babu kafa ba a samu gibi ba bare ku samu kofar shigowa ku iso gare shi fa yi uta an yaminki a zo ta damansa fayakulu zakat fatakulu zakatu zakka za ta ce ma Ƙibali makhalu ta gefe na babu mashige saboda mutum yana fi da zakka fa wuta an yasari idan an zo ta hagunsa fa ya kulu siya azumi zai ce ma qibali ah, makhalun babu mashige ta gefe na fa wuta min inda rijlihi sai a zo ta kafafunsa ayyukan alkhairi da ya gabatar kamar sadaka kamar sada zumunci kamar ihsani nan ma za su ce babu kafa da za a samu a iso gare shi to mala'ika ya zagaye gawar mamaci ya tabbatar wannan gawa ta samu tsaro to sai ya ce ijilis zauna mala'ikan zai gaya ma wannan mamaci ya zauna ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa yajlis a lokacin da zai zauna za a masa jarabawa da sallar la'asar saboda haka yasa manzon Allah yake tsawatar mana game da sallar la'asar musamman da ita sallah ta la'asar tana da daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya batta da gangan aikinsa yakan baci bar sallar la'asar baka yi ta ba har rana ta fadi malamai sun tabbatar da cewa ka na wannan yinin gaba ɗaya Allah ya rusa shi to ana maka jarabawa ne da sallar la'asar don a gane imaninka manzo Allah ya ce fa yajlisu qad musilat lahu shamsu qad danat lil ghurub a lokacin da mamaci yake zaunawa ya miƙe ya zauna sai a kamanta masa daidai lokacin faɗuwa rana sai tashi ne ya ga kamar ga rana za ta ɓuya kuma zai ji jikinsa da kasala kamar bai sallar la'asar ba kaga jarabawa ke nan gare shi ya zai ji a jikinsa idan mutum mai yin sallah ne dusa irin da ya farka ya ga ya makara hankalinsa tashi yake za a jaraba wannan mutumi da shi fa yaqulu lahu saboda haka ana tada wannan ana mala'ikan yana masa umarni ka zauna ya tashi yana zaunawa sai ya ga yanayin kamar ga rana za ta buya daidai la'asar gashi kuma shi bai sallah ba to amma sai mala'ikan ya ce masa akhbirna amma nas'aluka anhu ka ba mu labarin tambayar da mu yi maka fa yaqulu shi kuma wannan mamaci zai ce da'uni dan Allah ku yi hakuri hatta usalli ku bari in sallah sannan ba ku amsa saboda hankalinsa ya tashi ga rana za ta faɗi bai yi sallar la'asar ba dama wannan ita ce jarabawa da ake so a mar wannan amsar da ya bayar sai ya gwada cewar ya ci jarabawa saboda hankalinsa ya tashi mala'iku ke gabansa amma tsoron mala'ikun bai hana shi ya yi tunanin ya yi sallah kafin bai saurari su ba kaga ya gwada cewar ya fi tsoron Allah akan kowa hankalinsa ya tashi ga lokacin sallah zai wuce lokacin sallah zai wuce bai samu damar sallah ba zai ce ku yi haƙuri bari yin sallah tukuna sai su ce masa in na kasa taf'al ai za ka yi sallah karka da fa akhbir na amma nas'aluka amma ba mu labari abin da zamu maka tambaya akai to sai ya ce wa amma tas'aluni wace tambaya za ku yi min fa yuqalu lahu za a ce masa ara'aita hadha ar-rajul allazi kana fikum shin wannan mutumin nan da aka turo muku fa ma za ta kula fihi me kake faɗa game da shi wa ma za ta shahadu bihi alaihi wace shaida za ka bashi zai ce a muhammadun shi muhammadu kuke nufi kowa za su ce na'am muhammadu muke nufi sai ya ce ashhadu annahu rasulullah ina shaida cewa muhammad manzon Allah wa annahu ja'a bil bayyinati min indillahi saddaqnahu ya zo da dalilai daga wurin Allah kuma mun gaskanta fa yuqalu da sai a ce mar ala zalika hayita babu shakka akan wannan kalmar kai rayuwarka ba shakka wa ala zalika mita kuma akan wannan kalma ka mutu wa ala zalika tub'asu insha Allah kuma a bisa wannan kalma za a tada kai a kiyama insha Allah thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'a sai a buɗa mar faɗin kabarinsa ya kai zira'i saba'in wa yunawwaru lahu fihi a samar haske a cikin kabarin summa yuftahu lahu babun ila aljanna a bude masa wata kofa zuwa ga aljanna fa yuqalu lahu za a ce masa unzur ila ma a'adda Allahu laka fiha ka duba irin abin da Allah ya maka tanadi a gidan aljanna fa yazdadu gibtatan wa surura wannan mutumi zai ƙara murna ya ƙara farin ciki summa yuj'alu nismatuhu fil nasami tayyib sannan sai a ɗauki ransa sai a sa a wata surar tsuntsu kyakkyawa wannan tsuntsun iya tsairun kuburun ta'allaku bi shagarin janna wasu tsuntsaye ne da suke rayuwarsu ga itatuwan aljanna saboda karen mumini ana mai da shi a sura ta tsuntsu wanda yana shiga ainihin cikin gidan aljanna wa adon jisu ilama ma da minhu min turabi sai a mai da wannan jiki wato ga turbaya wanda Allah tabaraka wata ala ya halicce ta kaga kenan cikin daga baya za a mai da shi turbaya shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce fassarar yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah fa yuqalu lahu za a ce masa urqud raqdatal arus alladhi la yuqidhu illa a'azzu ahlihi ilayhi aw ahabbu ahlihi ilayhi wato za a ce to kwanta kwanciyar da zaka yi irin ta angu ce kwanta kwanciya irin ta angu wanda babu mai farkar da shi sai fa masoyinsa hatta a cikin gidan sai babban mutum mai daraja a wurinsa da ka kwanta kwanciya ta nutsuwa kwanciya da babu tashin hankali wannan mutumi rayuwarsa babu azaba a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da rayuwar kafiri ya ce wa ammal kafiru shi kuma kafiri fa utiya min kibali ra'sihi lokacin da aka zo daidai ta sashin kansa fala yujadu shay'in ba a samun komai saboda baya sallah yuta ayyaminihi an zo ta damansa fala yujadu shay'in babu komai saboda babu zakka suma yuta an yasarihi an zo ta hagunsa fala yujadu shay'in babu komai saboda babu azumi suma yuta min kibali rijlaihi an zo ta kafafunsa fala yujadu shay'in babu komai kaga kenan wannan mamaci ba shi da garkuwa to za a ce zauna fa yaq'udu khaifan mar'uba zai zauna yana cikin wato firgita da razana za a martan tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam wace shaida zai ba wa manzon Allah zai ce ayyu rajulin wani mutum kuke fada za su ce ar-rajulul allazi kana fikum mutumin nan da aka turo muku fala ya tadi lahu ba za a gaya masa sunan ba kuma ba zai iya magana sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce masa muhammad muke nufi sai ce au muhammadu sami'tu nasa ya kalu fa kama kalu na ji mutane na faɗin magana na faɗi irin abin da suka faɗa wannan munafiki kenan kaga dama yana da kiyan ra'ayi ne idan jama'a sun ce fari fari ne in baki baki ne saboda ka na ji mutane na faɗin kaza kan muhammadu ni ma na faɗa to ya kulu da za su ce to haka dai ka rayu akan shakka babu tabbas ala zalika hayita wa ala zalika mita wa ala zalika tub'asu insha Allah tunda ka mutu akan shakka akan shakka din nan eh, ka rayu akan shakka akan shakka ka mutu kuma a bisa wannan shakka za a tada kai a kiyama wanda kuma shi azabarsa wato za a za a farkon mataki kamar yadda manzo Allah ya faɗa sun mai yabiqu alaihi qabru kabarin za a sa ya matse shi hatta taftalifa abula'uhu sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun sassafa wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayata 124 ta suratu taha wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya rayuwa ya bijire ma zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ya bijire ma kalmar tauhidi to wannan yana samun rayuwa na kunci rayuwar kunci wato ita ce rayuwar kwanciyar kabari Allah zai sa kabari ya matse shi ta inda hatta kasusuwan haƙarƙarinsa sai sun sassafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azaba ce gare shi kwanciyar da zai yi a kabarinsa kenan wanda har zuwa tashin kiyama wannan hadisin ya zo a littafai da yawa kuma ya inganta misali yana sahihu targhib hadisi na 3561 yana ma ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafin 156 to waɗannan suna tabbatar mana cewa ayyuka na mutum suna taimaka ma rayuwarsa kamar misali sallah zakka azumi ayyukan alkhairi kamar da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi kaga wannan shine reshe na kalmar shahada wanda Allah tabaraka wata'ala ya bada misali da shi eh, a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta waɗannan hadisai sun zo a sahih bukhari yana kitabul janaiz babul mayyit yu'rabu alayhi maq'adahu bil ashi bil ghadati wal ashi hadisin abdullahi bin umar cewa mutum idan ya rasu ana nuna mar makomansa in ma aljanna ko wuta wannan ya zo cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah muttafaqun alai yana sahih bukhari hadisi na 1379 yana kuma sahih muslim hadisi na 2866 don haka ibn al-qayyim jawziya yace wa kullu muslim ashaddu barura ilayhi kowane musulmi yana da tsananin bukatar waɗannan ayoyi da muka karanta fiye da buƙatar da mutum yake da ita mina ta'ami wa sharabi wa nafas fiye da buƙatar da kake da ita na abinci da abin sha da numfashi ka fahimci waɗannan kalmomi da muka karanta cewa kalma ta gaskiya tana tasiri ga mai yinta a nan duniya da lahira haka nan kalma ta ƙarya tana tasiri ga mai yinta a nan duniya da kuma lahira to mu karasa mu ci gaba yace alam tara ila ladina alam tara ila ni'matan مصرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Shin ko kaga waɗanda suka canza ni'imar Allah suka mai da ita kafurci, Allah ya musu ni'ima sai suka mai da wannan ni'ima ta zama kafurce ma Allah ta baraka wa ta'ala. wanda misali ne da ƙurashawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo annabi daga cikinsu ta gani imaci amma ya suka kafurcewa annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga suka yi yakin badar shine Allah ya ce wa ahallu qaumahum daral bawa sun saukar da jama'ansu a gidan halaka sun saukar da jama'ansu a gidan halaka domin lokacin da aka yi yakin badar da yawa manyan ƙurashawa sun mutu ni'ima ce Allah ya musu ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su a maimakon su yi ma Allah godiya sai suka kafirce da wannan ni'ima to abin da zai biyo baya halaka ce gare su to a nan duniya kenan a lahira kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jahannama yaslaudaha wa bi'sal qarar za su shiga wutar jahannama kuma matabbata ta yi muni وجعلوا لله أندادا وجعلوا لله أندادا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله أندادا sun sanya kishiyoyi ga Allah ka wa ta'ala sun sanya abubuwan bauta liyubillu an lihi saboda su batar da mutane su bar tafarkin Allah shi ne Allah yace kul tamatta'u ka gaya musu ku dan mori dadin rayuwar ku dan kadan fa inna masirakum ila na, nar makomar ku wuta ce wato duk sa'ilin da Allah ya ni'ima ga mutane to su karbi wannan ni'ima kada su yadda su kafirce ma Allah idan suka kafirce ma Allah to abin da zai biyo baya halaka ce kamar yadda ya faɗa dangane da mutanen Makka mutanen Makka suna cikin ni'ima ta Allah tabaraka wata'ala tunda Allah ya turo musu annabin karshe shine manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da ya fi daraja amma suka ce ba mu so suka kafirce ma Allah tabaraka wata'ala me ya biyo baya halaka ce gare su halaka ce gare su don haka yasa har yanzu duk sa'ilin da musulmi ya ji labari abu mara kyau yana aukuwa ga Saudiya hankalinsa yana tashi domin kai ka sani ƙasar da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce maka wannan ƙasa yanzu ta shiga wani yanayi na fasadi to kai ka san abin da zai biyo baya ga mutanen wannan ƙasa halaka ce domin yadda Allah madaukaki ya faɗa kenan duk mutanen da Allah ya ba su ni'ima <clears throat> suka canza wannan ni'ima da kafirci ni'imar da Allah ya ba su wallahi baka jin daɗi sai ka je ƙasar Saudiya idan ka tafi ka sauka baka ganin fasikanci irin yadda kake ganin shi a ƙasashenmu kaga mata na tafiya tsirara kaga mutane na abin da suka ga dama la babu me ya hana saboda bin dokan Allah to sai ya zama kasar tana da zaman lafiya zaka yi tafiya dare da rana baka tsoron kowa sai Allah saboda Allah ya ba su ni'ima ya ba su tsaro ya kare su ya ba su wadata ya ba su arziki abincin da <clears throat> ba su da shi duka Allah ya kawo shi duk wani dan yace da ka sani ana samu a gabacin duniya Allah ya kawo maka duk icen da ka sani ana samu a yammacin duniya Allah ya kawo maka idan ayabace kake nema sai ka ga ayabar da baka taba gani ba a kasanka <clears throat> ni'ima ce ta Allah tabaraka wataala saboda me saboda an tsare dokokinsa fa amma yanzu sai ya zamanto ana sha'awar a koma rayuwa irin ta kafirai rayuwar turawa a kawo turawa su ringa tsiraici suna yawo a bakin teku na'am me Allah ya ce baddalu ni'matan lahi kufra me zai biyo baya a hallu qaumahum daral bawa duk mutanen da suka yadda da fasikanci ma su to su kwanda sani bala'i yana zuwa wannan kasan domin dama Allah ya kare su ne saboda suna kiyaye dokokinsa idan suka yi watsi da wannan dokar to abin da zai faru gare su shine musiba za ta sauko Allah shi kare mu kuma baya ga wannan a ranar kiyama Allah tabaraka wata'ala ya ce jahannama yaslaunaha wa bisal qarar qul li ibadi alladhina amanu qul li ibadi alladhina amanu yuqimus salata قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Allah تبارك وتعالى ya ce ka gaya ma bayina waɗanda suka yi imani Allah ka samu ne ka gaya ma bayina waɗanda suka yi imani su rika arzikin da muka basu su rika bayarwa a boye su rika bayarwa a bayyane Allah ka samu iya wato Allah yana kiran mu Allah yana kiran mu da muka yi imani da shi mu yi mene mu kula da sallah akwai ranar da za mu gari bata mu kula da sallah bayan mun kula da sallah fa mu rika ba da taimako da dukiyarmu a koye da kuma bayyane akwai ranar da za mu gari bata shi sa Allah ya ce min kabli an yi a ce yawon mulla bai'un fihi wala khilal kafin wata rana ta zo ita ce ranar mutuwa wannan rana rana ce da ba a ciniki babu ciniki sannan kuma babu soyayya babu abota abota da kake gani yana karewa da zarar an mutu babu abota ya ta na biha fi duniya yanda kake da aboki a duniya da zarar an mutu an kare shine al-imam tabari yake cewa fa yanzuru rajulun man ya kamata kowa ya dubi irin mutumin da yake abota da shi wa alama yusahib sannan shin abotar ma akan me ake yin ta domin akwai abota da ake saboda tsoron Allah akwai abota da ake saboda saba ma Allah ka dubi halin abokinka ka dubi dalilin abotan da yasa kake da shi fa in kana lillahi al-imam tabari yace idan da ka dubi halin abokinka sai kaga mai hali ne wanda ya dace da abin da Allah yake so me yasa kake abota da shi sai kaga cewar ai kana abota da shi ne saboda addinin Allah ko ko misali kuna abota da wane saboda wajen sana'ar ku daya sana'ar kuma halal ce kaga an samu dalili al-imamu tabari yace idan ka dubi wanda kake abota da shi kaga bai saba ma ka'ida ba abotar da kake da shi ita ma bata saba ka'ida ba fal yudawin to ka dawwama akan wannan abota saboda zaka ci riba ta a kiyama wa amma in kana li amma in ka dubi abokinka kai tunani ya zama wannan abokin naka mutumin banza ne misali mutane za su iya gaya ma wani ai ba abokin kware kake da shi ba wani ai dan banza ne to da an faɗi haka wani mai halin banza ne to kai ka tabbata kana tare da mutumin da zai nakasa rayuwarka a duniya da kuma lahira fa inna hasatan qati al-imam tabari yace kuma koda baka rabu da wannan aboki na banza ba idan mutuwa ta zo abotar ta kare har abada shi sa Allah ta tabaraka wa ya ce min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la kafin rana ta zo ranar da babu ciniki kuma babu abota abota ba shi da tasiri Allah subhanahu wa ta'ala ya samu iya kiyaye umarninsa Allah ya sa muna cikin waɗanda demoriya moriya da kalmar shahada a duniya da kiyama Allah kuma ya gafarta mana kurakurai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك haka kai ni ina so. sarudin na ga wani ne na san zai wuce shi ne yake jira ne wurin su na gode